Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio a na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan ana cikin kushin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka haɗa da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare muna tafi da shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanansu. su. gwamnatin mali ta kori kakakin tawagar majalisar ɗinkin duniya ta minisma daga ƙasar bisa zargin sa da yaɗa labaran da ba za ta lamunta da su ba shugaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya ce ba za a bar isra'ila ta gudanar da ayyukan haƙar mai da iskar gas a yankin da ake takaddama a kai ba har sai labanan ta samu abin da ya dace da ita sabon shugaban sri lanka ya buƙaci 'yan ƙasar su haɗe kai waje ɗaya domin fitar da ƙasar daga cikin matsin tattalin arziki to suka cikakkun labaran hukumomin mali sun bayar da umarnin korar jakadan tawagar majalisar ɗinkin duniya ta minisma daga ƙasar bisa zargin sa da bayar da labaran da ba za a lamunta da su ba game da batun sojojin nan 49 na ivory coast da mahukuntan na mako ke tsare da yau sama da mako biyu wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen malin ta fitar ta buƙaci olivier salgado da ya tattara nasa ya nasa ya bar kasar a cikin sa'o'i 72 masu zuwa jami'in ɗan asalin faransa da belgium ya kwashe shekara tara a mali yana aiki ƙarshen tawagar ta minisma tun farkon kafata sanarwar ta ce bayanai da jami'in na majalisar ɗinkin duniya ke wallafawa a shafukansa na sada zumunta akwai nuna ɓangaranci a ciki duba da bayanai marasa tushe da ya fitar na cewa makuntan malin na da masaniya game da shirin zuwan sojojin na ivory coast ta hanyar jirgin sama na fasinja a ranar goma ga watan nan a cikin sanarwar da gwamnatin malin ta fitar ta kuma ce a shirye take domin ci gaba da tattaunawa da hulɗa da gabaɗayan abokan hulɗar ta na ƙasa da ƙasa ciki har da tawagar ta minisma tuna dai majalisar ɗinkin duniya ta nuna matukar nadamar matakin da hukumomin na mali suka ɗauka kuma ta ce tana tattaunawa da hukumomin na mali domin warware ya sabanin shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya ce ba za a bar gwamnatin isra'ila ta gudanar da ayyukan haƙar mai da iskar gas ba a yankin da ake takaddama a kai a tekun bahar rum har sai kasar ta lebanon ta samu abin da ya dace da ita lebanon na fuskantar wata babbar dama da za ta iya fitar da ita daga cikin matsalar kuɗi idan ba mu yi amfani da wannan dama ba to ba za mu iya fitar da mai ba a cikin shekaru ɗari masu zuwa in ji shugaban ƙungiyar ta hezbollah a jawabin da yi a birnin beirut jiya nasarola ya ce batun na da matukar mahimmanci a yanzu lokacin da kasashen turai ke cikin matukar buƙatar man fetur da iskar gas sakamakon rikicin rasha da kuma ukraine da kuma matakin rasha na dakatar da fitar da gas ta zuwa wasu kasashen turai shugaban na hezbollah ya kara da cewa labanan ba ta son shiga yaƙi amma ba za ta bar gwamnatin isra'ila ta toshe mata hakokinta ba kasar iraki ta sanar da kiran mai kula da harkokinta a birnin ankara na kasar turkiya domin tuntuɓa da kuma gayyatar jakadan turkiya a bagadaza bayan wasu hare-hare da suka yi sanadin mutuwar fararen hula tara a yankin kurdistan na kasar mai cin gashin kansa gwamnatin bagadaza ta ɗau wannan matakin ne yayin wani taron majalisar ministocinta na tsaro da firaministan kasar mustapha alkazimi jagoranta jiya laraba taron ya bukaci turkiya ta nemi afuwar ƙasar a hukumance da kuma janye gaba ɗayan dakarunta a faɗin ƙasar ta iraki in ji sanarwar gwamnatin ta iraki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran 'yan majalisar dokokin sri lanka sun zaɓi shugaban rikon ƙwaryar ƙasar ranil wikreme singe a matsayin sabon shugaban ƙasar jim kaɗan bayan zaben sa jiya laraba wikreme singe ya yi wa 'yan majalisar dokokin jawabi yana mai kira ga magoya bayansa da ma 'yan adawa da su dunkule wuri guda su yi aiki tare da shi domin baiwa sri lanka jagoranci da zai tsame ta daga matsalar tattalin arzikin da ta fada tsohon shugaban kasar gotabaya raja paksa ya ajiye mukamin sane a makon da ya gabata biyo bayan zanga-zangar da 'yan adawar kasar suka shiga domin nuna bacin ransu ga halin matsin tattalin arziki da kasar ta tsunduma bayan ajiye aikin shugaba raja paksa ne kakakin majalisar dokokin kasar mahinda yafa ya sanar da firayim minista mai singe a matsayin shugaban kasa na rikon kwarya kafin kuma a yanzu a zaɓe shi shugaban kasa mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta bayyana cewa har yanzu za a iya cimma burin da ake da shi na raya nahiyar afirka kuma tabbatar da hakan yana buƙatar sauya tunani tare da magance rikici zuwa ga samar da damarmaki amina muhammad ta wa babban taron manyan jami'ai na musamman da ke tattauna batun ci gaba mai ɗorewa na afirka bisa taken afirka da muke so sake tabbatar da ci gaban afirka a matsayin tsarin da majalisar ɗinkin duniya ke baiwa fifiko cewar ita ma majalisar ɗinkin duniyar tana da ra'ayin afirka da muke so kamar yadda aka tsara a cikin ajandar raya nahiyar nan da shekara ta 2063 da tabbatar da wannan buri ta hanyar ajandar ci gaba mai ɗorewa ta majalisar ɗinkin duniya nan da shekarar 2030 da take jawabi a madadin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres amina mohammed ta yi nuna da cewa ci gaban afirka na cikin haɗari sakamakon rikice-rikice guda uku da ake fama da su a halin yanzu wato annobar cutar corona da matsalar sauyin yanayi da kuma yakin yukran to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a rediyo wani lokaci daga nan rediyo hausa voh to a gaishe shirya san barka dauke da labaran duniya yanzu sai shirin mu na muleka jaridunmu na yau muleka jaridunmu na yau to a cikin shirin za mu diba wasu daga cikin jaridun da aka buga a tarayyar najeriya na zan fara da jaridan ta premium times wadda ta kawo labarin cewa 'yan bindiga sun sace 'yan sanda goma a jihar kogi da ke najeriya din da ta ce 'yan bindigar sun sace 'yan sandan ne da ke karkashin jihar nasarawa jiri ta ce 'yan bindigar sun sace waɗannan 'yan sandan ne tun ranar lahadin da ta gabata sannan kuma 'yan sandan sun fada tarkon 'yan bindigar ne a hanyar dawo wasu daga jihar osun bayan kammala zaben gwamnan jiha wanda aka gudanar a ranar asabar ta gabata an tura 'yan sandan ne zuwa jihar osun domin tabbatar da cewa an yi zaben gwamna lafiya kuma tabbatar da doka da oda da kiyaye ayyuka na tabbatar da tsaro da zaman lafiya an bayyana cewa dai an yi garkuwa da 'yan sandan ne a garin obajana wanda ke cikin jihar takogi dpo na yankin ya bayyana cewa ranar lahadi da misalin karfe 11:05 na safe mun samu sakon cewa an je kara harbe-harben bindiga a titin obajana wanda ke kusa da tashar ajiye manyan motoci wato pta a bajana daga nan kuma sai dpo din ya ce a ya tura wasu daga cikin jami'an tsaro domin bin kadin lamarin sannan kuma ya bayyana cewa a lokacin da suka isa wurin sun iske wata mota wato kera bas mai ɗaukar fasinjoji goma sha takwas da wani direba a ciki mai suna usman abdullahi da kuma wasu mutane shida a ciki mutum bakwai waɗanda suke cikin motar dai dukansu 'yan sanda ne daga jihar nasarawa waɗanda aka tura aikin zaɓe a jihar osun to sai kuma ne labarin wanda jaridar ta bayar da take cewa ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'a ta ƙasa ta bayyana cewa za ta shiga ƙafar wando ɗaya da gwamnatin tarayya matakar da aka bambanta ko kuma fifita albashin malaman jami'a na asu fiye da na manyan ma'aikata na jami'o'in najeriya shugaban kungiyar na ƙasa muhammad ibrahim shine bayyana cewa sun yi mamaki da kuma shiga firgici jin cewa kwamitin daidaita albashin malamai da kuma ma'aikatan jami'a wanda farfesa ningi briggs ke shugabanta sun gana da aso har ma sun amince za a kara malaman jami'o'in albashi tsakanin kashi 108 zuwa 180 na albashinsu su kuma kungiyar manyan ma'aikata na jami'o'in za a yi musu ƙari na cikin cokali wato kashi goma kacal ibrahim ya ce kul aka kuskura aka yi hakan gwamnatin tarayya za ta gane kwaranta domin kuwa za ta kai wannan batu a gaban kotu domin bin katin lamarin to sai kuma jaridar leadership wadda ita kuma ta kawo wani labarin wanda ke cewa kotu ta tabbatar da adaliki a matsayin yan takarar pdp na asali a zaben da aka gudanar a jihar osun a ranar laraba ne dai kwatan ɗaukar ƙara ɗin wadda take garin akure a jihar ondo ta tabbatar da takarar gwamna na jihar osun na jam'iyyar pdp a jihar ademola adelike wanda ya lashe zaben na gwamnan jihar wanda aka gudanar a ranar asabar ɗin da ta gabata kotun kuma ta yi watsi da ƙarar da aka shigar domin kalubalantar adelke a matsayin sahihin dan takara na jam'iyyar pdp halastacce mi shine dai shigar da wannan kara a gaban babbar kotun tarayya wadda take garin na osobo inda bukaci kotun ta ayyana shi a matsayin dan takarar jam'iyyar pdp na jiha halastace idan ba a manta ba a ranar takwas ga watan maris ne bangaren biyu a jam'iyyar ta pdp sa gudanar da zaben fidda gwani a tsakanin takarar adilke da kuma babayemi amma kwamitin zartawa na jam'iyyar pdp na ƙasa ya goyi bayan adilken har ila kuma a cikin sunayen da inec ta fitar ya nuna sunan adilke a matsayin ɗan takarar pdp a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwanin biyo bayan yanke hukuncin da kotun tarayyar ta yi dai hakan ya sa babayemi ya gaza zuwa kotun ɗaukar ƙara inda a nan ma yi rashin nasara. to majalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan wani furci da ya fito daga tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila wato ehud olmert akan cewa duk maganar da ake na cewa haramtacciyar kasar ta yahudawa ta da wani shiri ko kuma karfi da za ta iya fuskanta iran magana ce kawai ta farfaganda. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance. Kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun ambato tsohon firaminista Ehud Olmert yana cewa ko kaɗan isra'ila ba ta da wani tanadi ko shiri na kaiwa iran hari kuma duk wanda yake cewa isra'ilan tana da wani shiri da tanadin kaiwa iran hari yana magana ne akan abin da babu shi a ƙasa Olmat ya ci gaba da cewa ga dukkanin alamu tsohon firaminista Tanyahu yaƙi ya karbi rahoto na ƙarshe abin da yake faruwa ko ko bai san abin da ke faruwa ba maimakon haka ya buge da yin kalamai marasa ma'ana a fili yake cewa isra'ila ba ta da wani tanadi na kaiwa iran harin soja ta kowace fuska kamar yadda olmert din ya ambata wannan zancen na olmert dai ya biyo bayan ganawar da aka yi ne a tsakanin netanyahu da shugaban amurka joe biden wanda ya kai ziyara aiki haramtacciyar ƙasar yahudawa inda ya bayyana cewa na faɗa wa baidan cewa takunkumi na tattalin arziki akan iran kaɗai bai wadatar ba da akwai buƙatar har soja domin shi kaɗai ne zai iya takawa iran birki kamar yadda netanyahu ya ce ya faɗa wa baidan akan wannan zancen ne dai shi firaminista wato olmert ya mayar da martani ga Netanyahu. Wannan martanin da ya yi kallabi a kan hakikanin iyakoki na karfin soja da haramtacciyar kasar Isra'ila take da shi ga waɗanda dama ba su sani ba. Da dama kuwa sun san cewa ƙarfi musamman na 'yan ne yana da iyaka wannan ba abin mamaki ba ne a wurinsu. ba kuma tun yanzu ba jamhuriyar musulunci ta iran take faɗin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kaɗan ta yi gigin kawo mata hari kuma ta bakin manyan jami'an iran ɗin an sha jin yadda suke gargaɗin 'yan sahiyoniyar a kan mummunan sakamakon da za su fuskanta idan har mafarkin tsayen da suke yi ya gaya musu abin da zai zamar musu nadama. baje biranen Tal Abib da Haifa da zubar da duk wani gini da ke tsaye a cikinsu shine mafi karancin abin da jami'an jamhuriyar musulunci ta irin suke nanatawa matukar 'yan sahiyoniyar suka gigin kawowa irin hari gabanin a isa nan ma tarihin wannan haramtacciyar ƙasar isra'ilan da aka sani an gina shi ne a kan aiwatar da hari matuƙar ta san cewa ta da ƙarfin da za ta iya idan ta san cewa ta da ƙarfi da za ta iya kai hari a kan wani wuri to ba ta taraddudin ta kai harin don haka da a ce ta da ƙarfi da tarin za ta iya kawo irin hari to da tuni ta yi ba tare da taraddudi ba ko kuma maganganu na farfaganda irin waɗanda suke fitowa daga bakin Netanyahu. Iyakokin ƙarfin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take da shi shine mata tarnaki da hana ta tunanin kawo wa Iran hari. Kafafen watsa labaru haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kuma ambaci cewa babu wani sauyi a cikin matsayar Amurka na ci gaba da riko da jijeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 da Amurka ta fice daga cikinta. ta. wata hira ta tashar talabijin ta channel 13 da ta yi da shugaban na amurka joe biden ta da cewa ko kaɗan babu wata ishara ta fito daga bakin biden akan wani sauyin matsayi hakan yana nuni ne da saɓani mai girma da yake tsakanin haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma amurkan kan iran kamar yadda kafar watsa labarun ta ambata. to ga masu bin diddigin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila suna bayyana cewa ta ne ya yasa take son jawo ra'ayin amurka da shigar da ita cikin shirin da babu shanu ta yi mata yaƙi da iran kasan abin da mafi yawancin mutane suke tsammanin cewa tasirin 'yan sahiyoniya a kan siyasar amurka ba shi da iyaka sai dai ita ma amurkan ta san cewa yaƙi da iran ba zai zama mata yawon buɗe ido ba ko zagayen gona iran ta bakin jami'anta na soja da na siyasa sun shanana ta cewa matukar amurkan ta yi wani kuskure ko mai ƙasƙancinsa to za ta yi ba a ya zaƙi don maslahata a wannan yankin za ta zama wurin da iran ɗin za ta mayar da martani. 'yan sahayuniya suna yin wannan irin magana ne dai alhali har yanzu wasu gama farfadowa daga yakin labanan na shekara ta 2006 ba har yanzu abinda suke yi shine kokarin gano yadda suka sha kashi sun kafa kwamitoci kuma kullum suna atisayen soja duk da karkashin kokarin gyara abin da ya faru a baya idan kuwa wancan shine abin da ya faru da sojojin sahiyoniya a labanan to fuskantar kawancen gwagwarmaya baki ɗayansa bisa jagorancin iran zai mayar da abin da ya faru a shekara ta 2006 share fage da kawo ƙarshen samuwarta. shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi wanda ya yi tsokaci a kan tsoma bakin amurka a harkokin cikin wannan yankin ya bayyana cewa babu abin da hakan yake haifarwa illa yawo rikice-rikice da rashin zaman lafiya shugaban na iran ya ƙara cewa ƙarfin iran shi ne yake taka rawa wajen samar da zaman lafiya a cikin wannan yanki. to farfaganda dai wani abu ne da yake a matsayin makami mai fuskoki da yawa da ƙasashe da dama suke amfani da shi ta farfaganda tana da muhimman ayyukan da take yi wa masu yinta akan waɗanda aka nufa da ita a tashin farko ana kambama abin da bai kai ya kawo ba da mayar da ƙaramin abu babba na biyu tana samar da rashi ya zama samamme. a cikin kwakwalan waɗanda ake magana da su na uku tana mayar da mutanen da aka nufa da su yarda da abin da aka faɗa musu kuma aikata abin da ake so su watakila a cikin karnuka biyu da suka gabata babu wanda ya fice wajen farfaganda kamar joseph goebbels wanda shine ministan yaƙi da farfaganda na gwamnatin jamusawa ta yan nazi shine ke faɗin cewa ka yi ta share karya ta yadda ba wai mutanen da kake maga da su ne kaɗai za su yarda ba kai ma da kanka ka gaskata abin da kake faɗa to idan muka koma a cikin wata almara ta mutanen wannan yanki na yammacin asiya za mu ci karo da irin wannan ma'anar da gobles yake magana a kai wannan almarar tana cewa wata rana wani mutum mai suna mulla nasiruddin wanda ya kama da gizo a cikin tatsuniya ta hausawa ya tsaya a bakin hanyar da mutane suke wucewa ya fara shara musu karya da cewa can gaba fa ana raba abinci kyauta mutane kuwa suka fara cincirundu zuwa can domin su ɗebi garaɓasa. sannu a hankali adadin mutanen nan yayi yi ta karuwa har ta kai an yi dogon layi ganin yawan mutanen da suka taru sai ya sa shi kan shi mulla nasiruddin ya fara jin cewa ko dai da gaske ne ana bayar da abinci a wurin da ya shara mutane karya a kai shi ma sai buba ya shiga layi rike da kwano yana jiran a iso kansa domin ya karba abinci wannan shine abin da yake faruwa dangane da haramtacciyar kasar isra'ila ta yadda tasirin farfaganda ta ya yi aiki a kan wasu suna tsammanin cewa ta da karfin da ba shi da iyaka kuma ita ma har ta kai ta gaskata kanta cewa lallai fa tana da karfi da za ta iya yin abin da take so. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. thank you to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko suka fara da yayi mana kallabin shirin a sunana ahmed laden girkau jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka a ƙaramar hukumar mulkin kyaɓe a jihar sokoto najeriya ina son cikin wannan shiri a bani dama domin in gabatar da koke na musamman mu a ƙasar mu najeriya bisa ga ƙarin man fetur da shugaba muhammadu buhari ya yi to gaskiya wannan ƙarin man fetur da shugaba muhammadu buhari ya yi da kuma son a saisuwa ma 'yan kasuwa da kamfanonukan man fetur to mu fatan mu dai ubangiji allah ka sa ya zama alheri kuma ya kasance kuɗaɗen za a aka saisuwa ko kuma ake a akwai to ya kasance kuɗaɗen nan a zo a yi amfani da su domin a raya aikin karkara musamman a matsalar tsaro a shawo kansa da matsalolin a raya karkara musamman godobai ne da kuma dukkan raya karkara musamman ruwan sha na godobai na matsalar tsaro ce da ko waɗanne matsaloli ilimi ne to yana da kyau. ba wai a wa'annan kuɗin a zo a aje su ba wasu mutane kawai su zo su yi gaba da wa'annan kudaden kawai suna kashe su gaban za fata na dai ubangiji Allah ka sa ya zama alheri wannan ƙarin da aka yi nagode Ahmed Ladan Girkau a tashi lahiya radio tehran assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran mai magana kwamar tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu a kowace rana muna tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan karin kuɗin mai da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi a gaskiya abun damuwa ne kuma abin tar da allah wadai ne muna kira ga gwamnatin najeriya ya kamata ta gaggauta duba wannan al'amari na ƙara kuɗin mai da ta yi ta jefa rayuwar talaka cikin mawuyacin hali a don haka muke kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da masu ruwa da tsaki a harkar gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata su gaggauta duba wannan matsala da suka jefa talakan najeriya a ciki da fatan allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta tsadar man fetur da ya kici ya kicin yawa a fadin kasar mu Najeriya muna godiya rediyo BOH jamhuriyar musulunci Iran mai magana kwamaratil Yasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH mun gode. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da ka ci mana to a kwarya yau sokacin da nake san in yi bisa ga wasu yara ne da aka dakatar da wurin jarabawa anda suka yi sa ta amsa har yaro hudu a nan jihar Agadas kenan shine muke kira ga yara ɗalibai dan Allah dan annabi wannan halayya su barta su da mun yi ta ba su gargadi kuma muna so a gena yara masu ilimi wa'anda za mu alfahari da su saboda su za su kama ƙasa gaba. ana samun irin wannan ta hanyar su ga bai kamata ba ana ta gargadi bai kamata ana zuwa da salula wajen jarabawa ba ko sakwas wadda za ka ɓoye wani abu shi yasa aka gano a na yara guda hudu aka dakatar da su idan muna kira ga matasa dan Allah dan annabi wannan halayyar ya kamata su barta su ne za mu alfahari da su mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agada salamu alaikum to da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Raba Mai Aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magarmu Jamhuriyar Nijar. Eh zan yi tsokaci ne a dangance da rashi da muka samu a ranar Litinin kin da ta huce ina mai sakon gaisuwa ta aziya ga dukkanin al'umma Jamhuriyar Nijar eh musamman ma wanda suke nan cikin gida da kuma wanda suke ketare da kuma masoya Jamhuriyar Nijar kin karan kanta eh a rashi da muka samu na dan gwagwarmaya kuma bugo da gari dan siyasa kuma bugo da gari masa masanin jamhuriyar Nijar masanin tarihin jamhuriyar Nijar masanin tarihin kasashen mu na Afirka da ma kasashen duniya gabaki da eh, mai suna eh, Sunoshi Tambari Jaku wanda muka rasa a ranar Litinin Kimar ta huce da sunana da sunan dukkanin mambobi na kungiyar masu radio muna ka sakon ta ta'aziyya ga dukkanin al'ummar jamhuriyar Nijar wanda suke zama a nan cikin gida da kuma da ƙetare da musamman kuma masu yana Tambari Jaku eh, Allah ji kansa Allah ya masa rahama mu da muka sura Allah ya mana kyakkyawan karfi Allah bai wa haƙuri bayan sa haƙuri Allah ya musu albarka kuma Allah ya kara ma eh, jamhuriyar Nijar ɗaukaka gaba da. Salamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya to dangane da damar da kuke ba masu sauraron ku kuma in ce masu bibiyar ku na na tofa albarkacin bakin su ni yau zan yi magana ne akan kukan ku da Allah da Annabi duk da cewa mun sha kira kuma mu ba za mu daina ba har sai mun ga insha Allah burin mu ya cika ya kamata ku fada da aikin ku aiki ku ya kawo Najeriya kamar yadda sauran kasashe suke sauraron mu kanmu 'yan Najeriya mu saurare ku duba da yadda kuna da mutane da dama masu mu'amala da ku 'yan Najeriya sannan kuna da masoya da dama 'yan Najeriya muna fatan za ku fada da aikin ku domin aiki ku ya kawo har Najeriya kamar yadda sauran kasashe suke sauraron ku mu ma mu ci gaba da sauraron ku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke ba samu dama da mu tofa albarkacin bakin mu to a yau dai ra'ayina shine dangance da eh, tsadar rayuwa a musamman ma lahiyar afirka ta ne musamman ma kasar mu ta nijar eh, ya kamata shugabannin mu yi adalci su duba gani a kulliyomi talaka shi ke shan wahala talaka shi ke shan wahala ya kamata so su kama talaka musamman ma cimaka a ce tsadar rayuwa ta cimaka wannan abu ne sosai wanda ke cimma talakawa to a kwariya daidai da kilo da za a sai shi dala tamanin ya tara yanzu ya koma ɗari da wani abu litir guda na mai da ake sayan shi ɗari da wani abu yanzu ya koma wajen ɗari uku da wani abu dawa da ake sayan ta dala tamanin yanzu ta koma ɗari da sassin ɗari da saba'in diba mun gishiri wannan za a sayan shi dala ɗari wannan ɗan tafan wanda ake sayan shi dala arba'in hamsin yanzu ya koma dala sassin to wata irin rayuwa ce yanzu wannan talaka zai iya yi Allah sa mu ta ji wannan kukan da muke yi Allah sa sauƙaƙa kuma kawo ƙarshen wannan abu assalamu alaikum yi magana dozuman taksi moto tribune official adiyar sau assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran kuna tar da lori dan madan fada zikir latira uwa yau na shigo a madadin gaisuwa ta fitaccen dan siyasan nan sunushi jako to allah da ya ji kanshi allah ka rahamce shi allah ka sa ya huta mu da muka yi saura ya ubangiji allah ka ba mu guzurtar da shi iyalin da ya bari kuma allah ka ba su hakuri da dangana kuna tsar da dan madan fada zikirin latira ko a tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta iran. to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. tun kuma sai a gyara zama domin sauran shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da raya dare da ya zama ruwan dare a wannan zamani a ƙasashen duniya da dama daga ciki har da ƙasashen musulmi wannan yana daga cikin tambayar da mai sauraron mu. muhammad iliyasu na birnin lokoja ya aiko mana sana a cikin shirinmu da ya gabata mun fara ansa tambayar tasa inda muka bayyana cewa raya dare da ya zama ruwan dare a duniya halin yanzu bai da asali a musulunci sai dai a wasu lokuta mun kuma fara kawo ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi magana dangane da hakan da yadda allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon da ya gabata mumini yana da imanin cewa dare yana da ayyukan da yake bantu da shi kamar yadda rana ma yake da ayyukan da yake bantu da su sannan garwaya tsakaninsu bai dace ba dangane da wannan manzon allah sallallahu alaihi sallam ya bayyana a fili a kan cewa ana raya darare ne a wasu lokuta keɓantattu kamar inda yake cewa babu raya dare sai don abubuwa uku yin tahajjuji da karatu alkur'ani ko don neman ilimi ko kuma amarya wacce ta shagaltu da mijinta don haka wannan shine asali wato rashin raya dare shine asali sai a wa'annan dararen da ya ambata a cikin wannan hadisin ko kuma wasu al'amura waɗanda suke buƙatar raya darare masu muhimmanci wasu daga cikin wa'annan al'amura dai sun haɗa da wa'anda suka zo cikin wasu ayoyin alkur'ani mai girma daga cikinsu akwai kira zuwa ga tafarkin allah ta'ala kamar yadda annabi nuhu salam yake faɗa a cikin wannan ayar ya ce ubangiji na na kira mutane na dare da rana cikin suratu nuhu aya ta biyar ko kuma don bautar allah ta'ala a cikin dare kamar inda yake cewa daga cikin dare ka yi sujada gare shi ka tsarkake shi dare mai tsawo cikin suratul insan aya ta 26 a wata ayar kuma yana cewa kuma da dare sai ka yi hira da shi a kan nafila a gare ka akwai tsammanin ubangijinka ya tayar da kai a wani matsayi godedde cikin suratul isra aya ta tara, ko kuma kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin inda yake kwadaitarwa ga sallar dare ko ta tahajjudi yake cewa lalle allah ta'ala yana son sai ya ambaci abubuwa da dama daga cikinsu ya ce raya dare da sallar dare wannan kamar yadda ya zo cikin littafin fiqhu shafi na 474 muna iya cewa wani abu da ya game dukkanin abubuwan da muka ambata a sama sun haɗa duk wata biyayya ga allah ta'ala a cikin dare ko tsarkake shi ko neman gafara da sauransu suna daga cikin abubuwan da aka halatta raya dare don su kamar da yadda ya zo cikin wani hadisin inda suke cewa kowane ido sai ya yi kuka a ranar kiyama har zuwa inda ya ambaci wasu abubuwa zuwa inda yake cewa idanu wanda suka raya dare kan tafarkin allah ta'ala kamar yadda ya zo cikin sawabul amal shafi na 177 ko kuma yadda aka karɓo daga gare su suna cewa jin daɗi ya tabbata ga idanu waɗanda suka cewa runtsawarsu saboda biyayya ga Allah ta'ala kamar yadda ya zo cikin uyunil hikam shafi na 313 a cikin wasu ruwayoyi yin haka shine bautar Allah ta'ala mafi girma kamar yadda suke cewa mafi kyawun bautar allah ta'ala shine rashin barci tare da ambaton allah ta'ala shi ma cikin uyunul hikam shafi na 112 sai kuma kamar yadda kowa ya sani idan mutum ya raya darare masu tsawo to da wuya kuma ya aiwatar da abubuwan da suka hau kansa ko kuma suka zama wajibi a kansa da rana kamar yadda ya dace don haka ne limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tsara mana yadda raya dare ke kasancewa don ya zamanto ba mu kasa aiwatar da ayyukan da suka zama lazimi a kanmu da rana ba da yardan allah a cikin shirinmu na gaba za mu yi magana dangane da tsarin raya dare wanda limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka tsara mana masu sauraro a nan za mu da saya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun zuga shirin na karshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ya saba bujiro muku wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka daga nan sashen Hausa na Radio Iran. To a shirin na yau za mu yada zango a jamhuriyar Nijar inda kasar yanzu haka take alhinin rasuwar ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasa na kasar alhaji sanusi tambari jako wanda allah ya yi wa rasuwa a ranar litinin ta gabata yana da shekara 82 a duniya lalle lokacin da niger ta samu mulkin kanta uku ga watan ut na shekara alif da 960 ina da shekara 20 da wayo na kwarai da gaske gwamnan faransa wanda ana niger ya yi magana ya ce daga yau niger ta zan kasa mai mulkin kanta Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla a ranar Litinin 18 ga watan Yulin shekarar nan ta 2022 ne Allah ya yi wa fitaccen ɗan siyasar nan kana masanin tarihi na jamhuriyar Nijar Alhaji Sanusi Tambari Shakurasuwa yana da shekara 82 a duniya. murgayin ya yi gwagwarmaya wajen ci gaban kasar a mulkin farar hula kafin rasuwarsa an haifi margayi sanusi tambari jaku a shekara ta 1940 a kwarnaka da ke gundumar da kwaro da ke jihar maradi a jamhuriyar ta nijar jaku ya daɗe yana gwagwarmayar siyasa har ta kai ga aka kama shi bayan rashin nasarar hamɓar da gwamnatin saini kunce a watan maris na shekara ta 1976 inda lokacin ne aka tsare shi a gidan yari har na tsawon samar shekaru goma sha ɗaya kafin daga bisani a sallame shi bayan mutuwar sai ni kwance a watan nuwamba na shekara ta 1987 daga nan ne kuma ya sake komawa aikin gwamnati a shekara ta 1988 a farkon shekara ta 1990 ne jaku ya kasance mamba na kafa jam'iyyar cds rahama amma sakamakon karɓar mukamin karamin ministan ilimi a gwamnatin murgai ibrahim ba'ar mai nasara aka kore shi daga jam'iyyar ta cds rahama inda ya kasance mataimakin shugaba daga nan sai ya je kafa sabuwar jam'iyyarsa ta pna al'umma a farkon shekara ta 1987 a farkon shekarun 2000 sanusi tambari jaku ya yi adawa da gwamnatin tanja mamadu kasancewarsa ɗaya daga cikin jigajigan kawancen jam'iyyun hamayya a ƙarƙashin jagorancin isufu muhammadu tsohon shugaban ƙasar ta nijar kafin rasuwarsa ya rike mukamin mai ba da shawara ta musamman ga shugaba muhammad bazum na yanzu wannan kenan a matsayin ɗan takaitaccen tarihin marigayi sanusi tambari jaku a yanzu dai 'yan ƙasar da dama na cikin alhinin rasuwar sanusi tambari jaku tsaffin abokan tafiya a gare shi da ma waɗanda suka yi gwagwarmaya tare suna ci gaba da nuna alhinin rasuwar tasa alhaji dudu rahama wanda ya kasance tsohon kusa a jam'iyyar cds rahama ya bayyana marigayin a matsayin babban ɗan siyasa da ƙasar ba ta taɓa mantawa da shi ba. Wato ita rayuwa dukkan haɗuwa akwai rabuwa kuma dukkan rai sai ya ɗanɗani mutuwa kamar yadda Allah ya ce kullu nafsin zai katil maut. Wato duk masoyansa da duk kuma wanda ya san kimarsa da darajarsa ya yi ciwon wannan rasuwa saboda babbar hasara ce a cikin ƙasa a rasa irin wannan mutane waɗanda ake gwagwarmaya da su a waye gari shi kenan sun bar duniya allahu akbar wato tarihin da ya bari tarihi ne masu yawa wasu suna da ɗanbin ma'ana wasu kuma suna ban tausayi wasu kuma suna ban haushi ga wanda yake jin haushin waɗannan tafiya abokin gwagwarmaya ne babban ɗan siyasa ne babban makaranci ne babban ilimi ne ya yi ilimi a duniya ya yi karance karance ilimin islamiyya ya bar mu cikin wannan lamari wanda yake da wuyar ɗauka mun ji raɗin rasuwarsa sosai fiye da kake zato Allah ji ƙarra musulmi Allah masa gafara Allah sa can ta masa nan Allah ba iyalinsa da 'ya'yansa da jikokinsa haƙuri eh, ƙasar mu ce ta yasara Nijar ta yasara sosai Shi kuwa Malam Nuhu Arzika na kawancen ƙungiyoyin farar hula na MPCR a ƙasar ta Nijar bayyana kaduwar sayayyi game da labarin rasuwar ta Alhaji Sanusi Tambar shaku wanda ya bayyana wasu daga cikin kyawawan halayensa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mai kowa mai komi mai yin wanda ya so abin da yi lokaci yi ba Allah Allah sanu su ta mai ya gani da mai son shi da wanda bai son shi sai an muna fata Allah da ikon shi ya gafarta masa Allah ya yi mushi kurakuran shi mu kuma da muke saura Allah ya ba mu ikon gyarawa muna fata Allah da ikon shi kuma alherin da sanu sai Allah ubangiji ya kai mishi kuma kurakuran da ya yi muna fata wanda aka yi masu yahi mushi

to sanusi eh, da cizo ne kuma dan kasa ne dan kishin kasa yau kaga wannan gidan wannan wa inda muke to in <laughs> duk ini ka iske mutum daga 20 zuwa 50 wani bi haɗari to yawancin su cikin ɗarin nan masu zuwa na nan mutane ne masu kuke masu damuwa wani an danne shi wani an yi mai kaza wani an yi mai kaza to bai da wata rayuwa sanusi sai wannan ya gane taimaka ma juna a taimaka tausaya sai ya ga inda shi zai iya matsowa ga wanda adda dan ya ba wanda bai haka ne rayuwa rayuwar shi bai da wata rayuwa illa wannan don ku wannan samun mutum irin shi sadauki mai jin kai mai kauna nan da cikin yan siyasar Nijar nan cikin yan Nijar wanda na sani yau shekara 33 da na san sani nake tare da shi fasfaska dare da rana kenan ina iya shaidu kan shi ina iya shaidun da matar shi ba yi ina iya shaidun da ɗiyan shi ko guda bai ina iya shaidun da da yawa ba su yi kan shi kafin inda to kenan sanusi na shaida muku mutumin mutane sun kwatanta kamar bai kaza bai kaza ba gaskiya bane duk wanda ya dibi abin da yake yi a aikace zai sanin abin da ake faɗi ko aka zanto a kan shi wallahi ba gaskiya ba zaka gana jikokin shi da suke nan wanda suke jikokin shi nan cikin iyalin shi jikokin shi kana iska na ko ina a cikin nijar kenan ko sanusi na kowa ne a yau din nan gasu nan zan kana ganin su duk gasu nan kowa da kowa na duk yan nijar na dan uwan shi nan cikin gidan nasu kenan ba a iya ɗaukar sanusi da wani wani hankali ko wani tunani duk wanda ya yi cikin kokowa ne na a gyara to duk wanda kun bai san a gyara in ka faɗi abin da ita gaskiya ɗaci gare ta yan niger mun yi hasara amma tun da ita mutuwa hanyar kowa ce dole mu hankura alherin da ya yi mu san shi mu yi unhani da shi kuma kurakuran da ya mu wata Allah ya gafata ya za a kalli irin gugurmayar da ya yi a can baya har zuwa lokacin rasuwarsa lokacin da muka fara sanin sanusi min na san kato ventinef zaukewa shekara 33 kenan to a wannan lokacin nan muna gayyata sanusi a jami'a ya zo ya yi lacca to wannan lacca nan da ya yi tun taimaki mutane da yawa sun taimake mu da yawa kuma sun kama muna eh a wannan lokaci nan mu fahimci abubuwa da dama kuma da yawa su ji abin da aka eh, ake ciki kuma su gane abin da ake ciki bayan wannan kuma mun yi kokowa da sanusi tun da shi ma dan kokowa ne namijin duniya ne wanda baya tsoron wadan abin da yake gani ya kamata ko mi zai faru ko ba gaskiya ba da sanusi mun yi kokowa muka je har aka yi kokowa demokarasi a su suka kawo parti mu kuma muna cikin matsayinmu na yan ɗalibai muka yi koko da ta da dama an ka yi conference national kamin a je conference ma an samu inci na yin eh, multipartism na yin parti parti har suka kawo parti shi amma suka samu dama kawo wannan parti na sai dai hama. wanda cikin shi ya yi namijin kokari yana cikin maza wanda suka yi kokarin da har ya taimaka partinsu dan takarar da suka shirya a wannan lokaci Allah ya shi sa'a ya shiga ya zamu zaman shugaban kasa shine mamu Usman da aka zaba a wannan lokacin eh an yi rikici iri-iri kuma Sanusi bai yarda da wani irin halaye na cutar jama'a duk lokacin da an kai abin da zai zama to yaudara ko zalunci ga kasa ko ga al'umma yana cikin wanda bakinsu na maza-maza su samu damar su ware shi to wannan kowa ya yi wannan shaidu kenan kun ba dan komai yake yin shi ba dan kishin kasa ba dan yana da hankalin cutar wani ba ko ya tozartar da wani ko ya zalunci wani a don saboda a gyara ne a gyara tahiya. koya za a kalli irin gwagwarmayar da murgayi Sanusi tambari jaku ya yi Alhaji mustafa Kadi Imani marubuci kuma dan gwagwarmaya ta kare hakkin dan adam wanda shi ma ya kasance abokin tafiya na tsawon lokaci ga murgayen ya amsa tambayar inda ya so ma da nuna alhini kan babban rashin da ya ce kasar ta yi. na farko dai eh, mutuwar sanusi jaku babba hasara ce a ƙasanmu gaba ɗaya babba hasara ce ga sai in ce ma masana duk inda suke a cikin duniya domin eh, sanusi jaku eh, masanin tattalin arziki ne bancin haka kuma masanin tarihi ne kenan wato adili ne wanda ya san wato tarihin jamhuriyar nijar har ma ashe sama ma har in ce da sauran kasashe ka wasu kasa algeria kasa nigeria da sauransu sanusi a kowane lokaci idan aka tuntube shi ya ba da wato tarihin wannan kasashe amma in ce ma da tarihin kasa horon shi tunda kumanta da cewa da matar shi ba nasariya ce ta horon shi kenan eh, hasara ce niger ta samu hasara ce afirka ta samu hasara ce duniya ta samu to amma eh, dama shi dan adam mai rai ya san wataran mamaci ne kenan duk ɗan adam mai rayuwa wataran allah ya amshi ransa don haka muke watan allah ya gafarta mishi muna yi ma 'yan uwa da abokan arziki gaba ɗaya wato gaisuwar rasuwa kuma muna fatan allah ya yi mishi mai kyau amin ko za a ce ya bar gurbi a fagen siyasar niger. Eh to ni ba na iya shaida a yau in tabbatar muku da sanusi ya bar gurbi a cikin siyasar nishar ban yi tsammani ba akwai ɗan siyasa wanda yake iya maganganu irin na sanusi ban yi tsammani ba yau a cikin jamhuriyar nijar inda akwai wani ɗan siyasa mara tsoro akwai wuya yalla mai yiwuwa ce ana samun kawa Eh, dan fara hula wanda aka ce ma Nuhu Muhammadu Arzika ko da yaushe muna cewa to shine zai kama shine ke kama wato Sanusi Jaku ba tsoro ba jabaya ba ba wata hirgita kuma eh, eh, ga ilimi kuma shi ma kuma shi ma ka kumanta da cewa Nuhu Arzika wato masani ne na tattalin arziki kenan kamar bisa hanya guda suke kuma Sanusi ya ba shi ilimi Sanusi ya karanta shi kuma daga baya aka zan abokan tahiya abokan kokowa abokan ci gaba gaba abokan kokowar demokarasi abokan kokowar kawa eh, incin 'yan ƙasa abokan kokowar eh, hakin ɗan adam a jamhuriyar nijar to cikin 'yan siyasa waɗannan sani yau cikin jamhuriyar nijar ban ga wanda yake kama da sanusi jakuba sai in tabbatar muku da cewa kai babu shi. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran muke isar da ta'aziyya ga iyalan Umar Sanu Sanusi Tambar ko wanda lokacin yana raye ya kasance so tarin yawa yakan ba da gudunmawa a duk lokacin da muka tantaɓe shi kan wasu batutuwa na tarihi ko kuma na siyasa yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa boh ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to don ne ma kawo shirin namu baki dama da kima mana sauran 'yan dayoyi kaɗan zamu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Hukumomin Mali sun bayar da umarnin korar jakadan tawagar majalisar ɗinkin duniya ta minisma daga ƙasar bisa zargin sa da bayar da labaran da ba za a lamunta da su ba game da batun sojojin nan 49 na Ivory Coast da mahukuntan na mako ke tsare da yau sama da mako biyu wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen malin ta fitar ta bukaci olivier salgado da ya tattara nasa ya nasa ya bar kasar a cikin sa'o'i saba'in da biyu masu zuwa jami'in dan asalin faransa da belgium ya kwashe shekara tara a mali yana aiki ƙarshen tawagar ta minisma tun farkon kafata sanarwar ta ce bayanai da jami'in na majalisar ɗinkin duniya ke wallafawa a shafukan na sada zumunta akwai nuna ɓangaranci a ciki duba da bayanai marasa tushe da ya fitar na cewa makuntan malin na da masaniya game da shirin zuwan sojojin na ivory coast ta hanyar jirgin sama na fasinja a ranar goma ga watan nan a cikin sanarwar da gwamnatin malin ta fitar ta kuma ce a shirye take domin ci gaba da tattaunawa da hulɗa da gabaɗayan abokan hulɗar ta na ƙasa da ƙasa ciki har da tawagar ta minisma tuna dai majalisar ɗinkin duniya ta nuna matukar nadamar matakin da hukumomin na mali suka ɗauka kuma ta ce tana tattaunawa da hukumomin na mali domin warware ya saɓanin shugaban ƙungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya ce ba za a bar gwamnatin isra'ila ta gudanar da ayyukan haƙar mai da iskar gas ba a yankin da ake takaddama a kai a tekun bahar rum har sai kasar ta lebanon ta samu abin da ya dace da ita lebanon na fuskantar wata babbar dama da za ta iya fitar da ita daga cikin matsalar kuɗi idan ba mu yi amfani da wannan dama ba to ba za mu iya fitar da mai ba a cikin shekaru ɗari masu zuwa in ji shugaban ƙungiyar ta hezbollah a jawabin da ya yi a birnin beirut jiya nasarola ya ce batun na da matukar mahimmanci a yanzu lokacin da kasashen turai ke cikin matukar buƙatar man fetur da iskar gas sakamakon rikicin rasha da kuma ukraine da kuma matakin rasha na dakatar da fitar da gas ɗinta zuwa wasu kasashen turai shugaban na hezbollah ya kara da cewa labanan ba ta son shiga yaƙi amma ba za ta bar gwamnatin isra'ila ta toshe mata hakokinta ba to don nan zamu ga ƙarshe sai Allah kuma can an da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya